hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi ila illallah aiki abdulkarimun na ilela gashi nan ban san wai ba da yan uwa garin gawai da an kasa shi ya dauki kudin mati mati hankali abdulkarimu hankali abdulkarimu mati mati mati ya yi makai ne na mayya da tattahi kashin dan wani tattaushe nata wa billahi lazi kai mati ka ɗauka sama kana son ka raga mai aiki ya lalace koko ya juye da mujiya subhanallahi amma lalace da Allah kowa ba diyata ba mati sule shina dauka shina son shi raga mai ashe yaro kun ga goshin musa wadda kan jima aiki ya lalace subhanallahi ma shi ga hudin ya zaka wanga hili yau